وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى من كسابة هدواء وأن مسلاتنا عثمان بن عفان رضي الله عنه don karanta littafi mai suna tambihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat na fadilatu shaykh الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga ikon Allah za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi na uku ko na hudu darasi na hudu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba gabanin nan na bada uzuri saboda dan jinkiri da aka samu wanda haka ya faru kusan ina cikin mitin ya zama ban kammala ba kawai na fita dan taho nan wurin abubuwa sun yi yawa da ina ga in ba za ku takura ba sai in turo ɗalibi na ya rika wakilta na in kun amince ababe tsakani da Allah sun yawaita mun da yayi yawa yanzu shi da yazo dauko ɗauko ni dole sanda muka je wajen mutum din ina da tsananin bukata a ce ina wurin saboda muhimmancin abu amma dole haka ne yanke in taho saboda ba na son ba ku uzuri kuma rayuwa idan ta tsananta da waɗannan ababe gaba ɗaya to dole mutum ya yi sha'awar rage wasu ɗan ababe don ya samu wakilai da za su wakilce shi hikimar karantarwa da muke tsawon lokaci shine burin mu koda bayan rayuwar mu akwai masu wakiltar mu cikin ayyuka na alkhairi ba zai yi komai ka iya yi da kanka ba amma in kana ɗaliban da ka amince da su dole wani ya wakilce ka a karantar da wani abu wanda wannan daman ka'ida ce ta karantarwa za mu tashi da ikon Allah akan alfaslu sani fasali na biyu wato chapter 2 malam na karantar da mu hukunce hukunce da ke kebantuwa da iyaye mata muminai muna masu addu'a Allah ya sa ku a cikin mata muminai ya yace fi bayani ahkamin takhtasu bi tazayyunil jismi lil mar'a cikin bayanin hukunta hukunce da ke kebantuwa da adon mace a jikinta ababen da shari'a ta yi sauki wa mace na iya yin ado a jiki kamar yadda muka sani shari'a ta musulunci takan zo da cewa yi kaza halal ne bar kaza haramun ne na daga cikin hikimar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah bayyana mana shine rika mana bayanin mai ya halatta gare mu mai ya haramta gare mu shi yasa Allah yake cewa yushillu lakum tibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith wa yaba'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون hikimar shari'a da aiko shi shine gaya mana kaza halal ne kaza haramun ne kamar yadda Sheikh Uthaymeen rahimahullah yake faɗa haka malamin sa Asadi rahimahullah sun yi magana mai kama da juna da cewa addini da man addini ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad fa kullu amrin nafi'in qad shara'a wa ma yadurruna qad mana'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li daf'il mafsada wa kullu ma kallafahu qad yusira addinin musulunci ya zo ne dan ya dace da dan adam duk abin da ke da amfani a rayuwa to a musulunci halal ne don haka babu abu kwaya ɗaya da shari'a ta halattar wanda yake cutar da rayuwar ɗan adam namiji ko mace haka wa ma ya yadurruna mana mana'a duk abin da zai cuce mu shari'a ta hana bi ma'ana qad muni'a an hana shi duk abin da muka ga shari'a ta ce haramun ne kada a yi ko bai halatta a shafa ba ko bai halatta a wanke kai da shi ba ko bai halatta a yi kaza da shi ba to akwai cutarwa da ya sa shari'a ta hana wannan don shari'a ta zo ne don ta datar da mu da ikon Allah na farko mana yace yutlabu minha an taf'ala min khisal fitara fitra ma yahtassu biha wa yaliqu biha yutlabu minha ana nema a wurin mace an taf'al ta aikata min khisal fitara ababe na fitira wato wasu special ababe da yake an halicci jikinta don su don ƙayata jikinta da su ma yahtassu biha abin da ke keɓantuwa da ita wa yaliqu biha kuma abin da yake halatta ta aiki da shi wannan ya halatta ga mace shafa mai da bai saba shari'a ba halal ne fesa turare a gida halal ne yin lalle halal ne irin waɗannan ababe na daga cikin alfitira wato fitira ababen da daman tun asali an halattar jikin ɗan adam yana iya accommodating su. shi yasa fitara wannan ba matsala don Allah cewa fitiratan lahi lati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqi la zalika dinul qayyim don haka asalin fitira shine otomatik abinda dama akan sa aka halicce mu don haka duk ababen da shari'a ta halakarwa mata da su yi azo da shi daman ba haramun bane iya daga cikin fitira nasu mafhum tayyib min qasl al-azafir wa ta'ahadiha wa ta'ahadiha na'am daga cikin yanke farce iya cin abin da shari'a ta halatar wa jikin mace da kuma ƙoƙarin tabbata akan wannan ƙoƙarin tabbata wajen yanke farce in zai yi a ce duk ranar juma'a ba a yanke farce wannan iya cikin ado da shari'a ta wa mata ba nan kaɗai ba maza su ma an halartar musu har ma laifi ne mai girma farce wuce kwana arba'in ba a yanke shi ba wanda iya daga cikin matan da ba su da damuwa da gyara kansu wani lokaci mace za ta iya barin farce a hannunta ya zama iya ta tara datti da ƙazanta da komai wanda bil haƙiƙa duka yana sa ma ya zama iya kore mijinta daga gare ta ne shari'a ta ce yanke farce halal ne ta yi ne don kare mutuncin maza da mata don dukkan halittar da ba ta yanke farce ba ta zama abin sha'awa in muka duba dabba da kanta ana ana wani lokaci mai sara kofatanta da ƙarfi za a kama kofatan a sare mai dalili saboda ba ta kyan gani to balle mu yan adam da Allah ya halicce mu da ado ya kai makura wajen kamba matsayin mu ya girmama mu ya ɗaukaka mu wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya kai makura wajen kamba wa matsayin mu kuma da ya halice mu yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim a mafi kyan daidaituwa Allah ya halicce mu na'am li'anna taqlim al-azafir sunnatun bi ijma'i ahli al-ilmi mal saboda yanke farce sunna ne da ijma'in duk ma'abota ilimi bi ma'ana duk malaman duniya sun yi tarayya sun amince sun sallama cewa yanke farce sunna ne in mutum ya yanke a matsayinsa na musulmi ko matsayinki na musulma kika yanke kina ma da lada a wurin Allah dalilin yanke shi shi yasa ake cewa sunna ne duk abin da aka ce sunna ne al insanu ma'ajurun alayhi idan dan adam ya za a bashi lada don haka in kin yanke farce don neman yardar Allah sunna ne iya daga cikin muhimman ababe da nake emphasizing wa mata a dagi da yanke farce iya daga cikin ado da kuma nuna matsayi na mace da kuma kyautata ta ga wanda yake aurenta yanke farce dukkan mace inda tana barin farcenta ba ta yanke yana muzanta ta iyakar muzantawa iyakar muzantawa wannan ya kai ki saka reminder a handset ɗinki duk ranar juma'a yayi reminder ɗinki kada ki manta da yanke farcenki don yanke farce ranar juma'a dama akwai ma lada special a kansa wannan ga namiji haka ga mace li'annahu min khisal al-fitra al-warida fil hadith saboda yanke farce iya daga cikin gabbai na fitira wanda suka gangaro a cikin hadisi wanda dan adam in ya tsaya akai iya samun lada walima fi izalatiha min an-nazafa wal husn da kuma abin da ke faruwa cikin yanke farce min an-nazafa na tsafta wal husn da kyau idan mutum yana yanke farce mace na yankewa mala ce wannan ke bayyana mana ita mai tsafta ce na biyun ba zan faɗa da bakina ba in ba ta yankewa kuma fa ita kaza A wato ni ba ni na faɗa ba ko ka ce ta zama kaza ma ni ne na faɗi na farkon in tana yankewa mai tsafta ne ko kuma ka ce in ba ta yankewa ta zama mai kaza ma so da wannan da bakin ku ku ne mata kun ce kaza ma ce da ni na isa ta zama kaza ma yadda kuka faɗa so da wannan ashe tsafta ne kuma addini ya karantar da mu tsafta tare da cewa kauli na ake cewa annazafatu min al-iman wannan ba hadisi bane bai tabbata ba kawai kauli ne na malamai amma lalle babu kokonto tsafta da ikon Allah addini ya karantar da shi ba ma addinin da ya karantar da tsafta a duniya irin addinin musulunci dauki kanki da matar da take bata yadda da akwai Allah ba ko tana ga adadin Allah ya wuce da ya kai uku ko ma ɗari uku ke Allah ya muke baiwa da zaki zagaya ban ɗaki ki yi tsarki na biyu janaba na iya kama kiki wanka ita ba ta yi za ta zaga ban daki ba ta tsarki ya zama za ta iya floshin wurin da ta yi bayan gari amma ba ta iya wanke jikinta sai da yan kaɗan da suka kusanci musulmai sun fara koya na uku za su yi jinin nifasi na haihuwa fa aihu ba sa wanka na hudu su yi jinin istihaba babu wanka ke kina wanka za su yi jinin haiba ba sa wanka ke kina wanka tare da wanka yin wanka akan jinin istihaba ba wata ibada ce mai tsanani ba amma duk wannan kina yi bayan nan ga kuma zama da kike duk kullun wuni daya zaki alwala sau biyar a zahar la'asar magariba isha asuba duk tsafta ne na musulunci shi zama don Allah ya bada wani example na parable hadisi a muslim yace mutum ne ya waye gari a rayuwarsa duk inda ya je shi zai yi wanka a kofar gidansa in ya fita zai fita wani wuri zai yi wanka sau biyar a kogi a kofar gidansa zai yi da safe ya kare ya kare yi ya kare ya kare sai ya yi sau biyar manzon Allah ya ce kuna zaton za a samu dauda a jikinsa suka ce a'a sai ce to wannan shine misalin alwala guda biyar da ake yi yadda kuke ga babu dauda a zahira jikinsa to a batinin indan Allah yake Allah yana wanke ma dauda da ke cikin zuciyarsa so da ka duk wannan tsafta ne na addini shi baya ga wannan wal husn kuma iya wa mace kyau yanke farce dukkan mace in ta bar farce ba ta kyau ko da ku ta yi irin ababen da suke an shafa masa duk ababen ƙarerayi duk ba ta kyau yankewan shine adam wa ma fi baqa'iha tawila min tashwish na kuma abun da ke faruwa cikin barin farcen da tsawo min at-tashwish na rudani farcen da aka bar shi da tsawo to akwai rikici karkashin akwai dauɗa karkashinsa. wata shabbu bisiba kuma barin farcen iya zama ta yi kama da namun daji yadda zaki zai zo da faratu dama dama kura ta zo da ainihin faratu zabga zabga to sai ga ita ita ma da faratunta ta yi kama da namun daji wa tarakumul ta tahtaha kuma sai zama babu komai karkashin farcen sai dauda al awsakh dauda ne kawai da kazanta karkashin farcen don duk abin da kika taba da hannunki sai wani abu ya tafi karkashin wannan farce na kazanta din na dauda karkashin sa a kenan imani shine kokarin ki yanke shi dan shari'a ta ce ki so da barin farce ma ne yace yana tabbatar da dauda karkashin farcen mace kuma duk wanda ya bar farce da tsawo ina zaki samu daman ma raye sunnar cin abinci da hannunki cin abinci da cokali ba bid'a bane amma wanda ya ci abinci da hagu da hannu in kin ci da hannunki na dama kin fi wanda ya ci da cokali samun lada wanda ta ci abinci da hannu tana samun sunna na suɗa kwano mai ci da cokali na suɗa kwano na biyu mai cin abinci da hannu na samun sunnan cin abinci da yatsu uku wanda mai cin abinci da cokali ba ta samu mai cin abinci da hannu da ikon Allah na samun sunnan su da yatsunta kowane lungu ta zaga ta suɗe wanda sunna ne wannan mai cin abinci da cokali ba ta samun wannan cikakke sunna mai cin abinci da hannu na samun sunnan wanke hannun amma mai cin abinci da cokali ba ta samun rayu sunnar wanke hannu duk waɗannan sunnoni ne bayan nan akwai abin da hannun yake scrating wanda shi kansa iya taimakawa wajen kashe wasu ƙwayoyin cuta da ke cikin abinci wanda cokali babu abin da yake fitarwa sai dai wataƙila wata ma ta ci da shi ba a wanke shi da ce baki ɗauka ki dankara a ki. ta yaya za a yi idan muna barin faratu zara zara mu iya cin abinci da su ba zai yi ba don haka shari'a ashe da mata ce mu rika cin abinci da hannun ta karantar da mu ne nuna mana shi sai muna yanke farcen mu baya ga wannan mali ya ce wa man usulil mali ila ma tahtaha bayan nan dauda da ke shiga cikin faratu din yana hana ma ruwa na alwala ya je karkashin farcen dauda na hana ruwa na alwala ya je karkashin ina karkashin farce ruwan alwala ruwan wanka hatta wankan ibada ruwan ba zai je inda ake so ba don me dalili wurin da dan ta kama din jikinta ne kuma ruwa bai isa ba wa ba'dul muslimat qad ibtulina bi tatwil al azafir bi tatwil al sashin musulmai mata mala yace an jarrabe su da tsawaita faratun su faratun su zama zara zara taqlidan lil kafirat saboda kokarin koyi da kafirai tana ganin kafare suna yi yana burge ta yana ba ta sha'awa yana kwantar da hankalinta ita ba sai tana koyi da su muna samun yanzu matan da suke barin fara tuye tsawo in an yi ba a yi sa'a ba sai ya kusa rabin tsawon karamar yatsarsu su faratun ga sunan zara zara sai a shashafa musu me na jamfar ce ko kun faɗa da hausa kenan yadda kowa zai gane sai a shashafa musu zara zara wai wannan ɗin ado ne ba ado ba ne ƙauyenci ne mala ce kuma wa jahalan bis sunna koyi da kafare da jahiltan sunna ne yasa suke aikata wannan amma in sun san sunna ba za su aikata ba malai yace wa yusannu lil mar'a izalatu sha'ril ibtain wal ana an sunnanta wa mace gusar da ainihin gashin hamata guda biyu wal ana da yanke farci gashin nan shi yake cewa me hanaran tsoba shi ke gaya ma akwai matan da wanda yake fito musu karkashin su ta ƙasa sai gashi ya fito tsakanin fatar baki da kuma gashin gemu to an sunanta musu cira wurin da kuma gashin da ke fito a ƙarƙashin hamata shi ma da ikon Allah an karantar da cire shi wasu malamai suna ga gashin hamata an bi so ba a tumbuke shi sai a koyi da za a sa hannu a yi mai a tumbuke amma wannan ba dole ba ne in an ga dama a iya yankewa in an ga dama ya sa cream da ke gusar da gashi da kansa a cire shi in aka saka after mintuna kaɗan sai a cire duk wannan ado ne mata zamanin sahabbai radiyallahu anhum sun yi tafiya manzo Allah yakan hana su ma su dawo gida idan sun dade sai ce ku tsaya a bayan gare har sai dukkan matan ku sun gyara jikin su gyara jiki da manzo Allah ke karanta da mata shine cire gashin da bai dace a bashi a jiki ba daga cikin su akwai cire gashin hamata da makamantansu irin waɗannan gashi duka an karantar da cirewa bayan nan idan kuskure ma ya faru ko kuma jarraba ya faru ga mace gashin gemu ya tsiro mata me matsayin barin sa jikinta na'am me matsayin barin gashin gemu a jikin mace ma hukumu dalik fi sunna na'am ma hu fi sunna cikin magana mafi inganci mace idan gashin gemu ya tsiro cirewan ma wasu malamai suna ga wajibi ne in ma mu kai matsayin wajibi to lallai abu ne da ya cancanta inda cire tana da lada don akwai matan da gashin gemu ke tsiro musu kamar yadda ake samun mazan da gashi ba ya fito musu sai dai kuma kar wani ya fake da wannan in aske ya kai Allah ya gani dan akwai wani akwai wani sai ya ba ya fitowa wai shi shagira ne amma ga abu nan kata kata an saka masa reza an kankara an sa kilifa an cire har ya zama kamar bayan damo saboda kankara so gashin gemu mace ta bari bai dace da sunna ba kuskure ne in ma ya fito sai ta cire don bai daga cikin fitararta wannan fitara ne na maza gashin da ke fitowa a jikin kafa da jikin hannu nan ga mata kamar yadda Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah yake fara cikin nuqatatul intilaqa fi tariqil istiqama yace cire wannan gashi da ikon Allah ya halatta ga mata ga maza duka babu iyaka gashi ne fito a hannu nan a kafe fito akwai matan da suke da yawan gashi duk jikinsu gashi ne wannan ya halatta a shari'a mata ta duk wannan gashin tana bukata iya daga cikin kuma ado amma gashin da aka ce ma za su bari shine gashin gemu gashin da aka ce ma za su bari iyakan bari shine gashin kansu koma bayan gashin kai kowane gashi da ke jikin mace ya halarci cire shi amma gashin kai ne ba a cire sai da bukata da kuma darura da ke nuna cewa ya dace a cire shi mafhum tayyib wannan kuma ne yace amalan bil hadith al warid fi zalika ya halatta a cire gashin hamata da kuma na haba da makamantansu saboda aiki da hadisi da ya zo a cikin wannan wani ma fi zalika min at tajammul da kuma cikin wannan din akwai ado in mace cire gashi na nan ɗinta ko gashin gemu ai ado ne amma in bi kaddara a ce ga wata ustaziya ta bar gashin gemu ya fito nan damƙa biyu shi wannan gidan ya gani sai ya gudu a shi su da babu ado amma shi namiji fa in ya bari to ado ne shi shi yasa matar fiyayyen halitta Aisha radiyallahu anha takan yi addu'a da cewa alhamdulillahi alladhi zayyana rijala bil ko subhanallazi zayyana rijala bil tsarki ya tabbata ga Allah da ya kawata maza da gemu don haka ashe gemu a don maza ne mafhum tayyib wani ma fihi min at-tajammul wal ahsan ay yakuna dhalika kullu usbu' abin da yafi kowanne kyau shine duk bayan sati mace ta cire wannan gashin in zai yi duk gashin da ba a bukata a jiki bayan gashin kai duk bayan sati mace da cire shi ya zama wani daily ko kuma weekly routine ne da take kokarin maintaining after every week tana cire wannan a ko ina kuwa aula yutura aksara min arba'in yawa ko kuma kada a bashi in ya daɗe ya wuce kwana arba'in duk daɗewar mace da duk ustazancinta da duk ibadanta ko haddan ƙur'ani take ba a so ya wuce kwana arba'in bata cire wannan a jikinta ba na biyu ma yutlabu ha wa na min hufi sha'ari ra'asi ha wa hajibai hajibaiha wa hukumar khibab wa sibghi da abin da ake nemanta da shi da kuma abin da ake hana ta na aske gashin kai aske gashin kai ga mata ba halal bane sai dai a halin da shari'a ta ce a rage kaman a lokacin aikin hajji ko umura da kuma gashin kanta gashin kanta da ko kuma gashin ta guda biyu shine gashin da ke saukowa a nan da nan da kuma hukuncin yin lalle da kuma hukuncin rina gashi duk ya halatta yin lalle a wurinta sunna ne rina gashi menene sunna ne rina wani irin kala ake so a rina shi za a rina da lalle son samu wanne ne kuma aka hana rinawa baki shine ba a so baki ba a bukata amma rini da lalle ya halatta hatta a shari'a ya halatta namiji ba ya sawa gemun sa lalle ya samu gemun a hada masa lalle iyaka a sa masa gishirin lalle ma an gada dama ko ya fito jajawar akwai wani ko ba ka ga suna sawa eh ni ma ina so insha Allah na fara eh ban samu na fara ba ma insha Allah ta'ala ina so in fara amma na ga wanda suke yawanci nasan yana fari fari ne wannan kuma na mai nisan kwana ne idan Allah ya sa namu wata ran yayi fari din za a ji dadin yi ko amma dai ana bakin man an gana ma za a iya yin Allah dai shi samu wange lafiya karkashin abin da ake nemanta da shi a na farko wato ali ya yace yutlabu min muslima tawfiru sha'ri ra'siha ana neman mace musulma ta rika tsawaita gashin kanta wa yuhramu alaiha halquhu illa min daruratin kuma an haramta mata aske gashin kanta in dai ba darura ne ta auku ba in ba a cikin halin uzuri da laruri ba to aske gashin kai ya yace haramun ne gare ta mace yanzu kaddara a ce mace ta yi ta yi talkwabo ko kwalkwabo bisa ga hausa da ta saba a ta zo da kanta gashi nan an wawashe gashin gaba daya ai sai ta kama da fatalwa me dalili saboda ita gashin ado ne gare ta namiji ne aka bashi dama ya cire gashin kansa ko a aikin hajima an fi so ya cire gashin wanda ma ya cire gashin ya fi wanda ya gajarta shi don siyayyen halitta ya addu'a uku ga masu cire gashi ya yi kwaɗe ga mai gajartawa san da ya addu'a da ce Allahumma arham almuhallikina almuhallikina almuhallikina na hudun sai ya ce wal muqassirina yarhamullahu muhallikin amma mata fa gashin shi kansa iya daga cikin adansu tun daga zamanin sahabbai ila ayyamina hadhihi gashi iya daga cikin adan mata har matan sahabbai suna ado da gashi kuma hatta a ka'ida tun a zamanin sahabbai sahabi na iya neman wata mace a ce mai dalili bayan addinin da ya ce ya yi sha'awan gashinta fa shi kenan gashi da ikon Allah matan da suke da gashi ma ado ne gare su wannan yasa da ana aske gashi a bisa ga ɗabi'a da al'ada sai aka gane addini da yace su bar gashin ado ne sai zama yanzu wanda suke neman gashi ba ba su da shi har ƙara tsawon gashin suke suna attachment shi kuma wannan haramun ne da haka baya halatta mace ta rasa gashin kanta sai a halin darura ko irin jaraba faru gare ta tana da irin kamar yawan kwarkwata <laughs> sai a yi haguri ai jarrabawa ne ita kwarkwata ba ko da yaushe kazan take kawawa ba yanzu a kawai zaki zauna da wata idan Allah ya jarabe ki da ita kawai kun je gidan gaisuwar mutuwa ne a'a ai wuri ne kuka haɗu a'a wurin kadu kuka haɗu sai ta dan baki kwaya uku baki sani ba kuma kira ga su da iya kyankyasa a wata ɗe idan suka yi kyankyasa wannan kwaya ukun da sai ikon Allah sai ki samu duk extended family kin bawa kowanne guda ɗari biyar biyar <laughs> to akwai waɗanda ba wai kazantan su ya bawa ba me dalili jarraba ne faru gare su ƙwarƙwatan ta su da na san an fi ƙwarƙwata yanzu alhamdulillah mata sun ci gaba ana tsafta tsakani da Allah na daɗe ma ban ji ana yawan complain akan ƙwarƙwata ba da za ki samu mace ɗaya da kwankwado goma sha biyar a kanta kwankwadon duk na susa ne ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya ta sassaka da wannan ta gama ta ɗauki wannan ta yi ta yi ta yi wasu masu ba san menene kwankwadon ba ni na sa a cikin nan akwai ƙananan da ba san kwankwado ba yanzu haka ne <laughs> ga wata ta ce ba da sani ba wata ƙarama haka ne akwai wanda ba su ma san kwankwadon ba to alhamdulillah tsafta iya da muhimmanci so zaka idan kwarkwata ta yi tsayinin yawa iya cin abin da yake halatta a aske gashi in an aske sai a saka magani gaba ne ya gane tsurawa kuma sai a kiyaye gaba kada kwalkwalin su dawo dan kwalkwata na bin mata a kansu a wajen shimfiɗi ko kuma ya kai ma ga kuɗin cizo yanzu da ake yayi duk kuɗi yawanci ana so a duniya ma banda kuɗin cizo amma kuɗin cizo ma na daina jin labarinsu amma duk wannan da akwai yawanci ana samun ruwan duk wannan da da ai da babu tsafta da ai wannan kawai mutuwar kaka ne sai kin samu gida ɗari kamun ki samu uku da babu waɗannan da gida ɗari za fito da katifa a yi ta dukan da mai kuɗin cizo duk wannan suna nan su kyankyaso duk yanzu dai kun ci gaba wallahi a goda Allah kyankyaso duk yanzu an manta da su da kyankyaso aka so masa kafur a yi ta sakawa a cikin akwatigo ko cikin adaka ko fantimoti ko kwalla قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية rahimahullahu ta'ala a sheikh muhammad bin ibrahim ali sheikh wato mufti diyari saudiya mai ba da fatawa na gidajen saudiyya kenan na shekarun baya wanda allah ya masa rahama akwai mufti diyari saudiya akwai mufti diyari misiriya mufti diyari misiriya a misira yake iya daga cikin manya-manya malaman misira wanda alhamdulillah rabbil alamin babban malami na iyaka shekara uku da suka wuce allah ba mu ikon ganawa da shi mun yi zama da shi a ofishinsa ina cikin jama'ar da suka zama da shi na daɗe nan kusa ban ga mutumin da Allah masa baiwa da ilimi na retrieving abu da gaggawa irinsa ba duk matsalar da aka ɗauko ta ilimi zai zaga cikin second biyar zai recalling duk inda matsalar take a cikin takardu sai ba da hujja littafi goma ashirin talatin a cikin minti ɗaya ko biyu ya wuce mutum ne wanda Allah masa baiwa da ƙarfin memory a lokacin yana nan a cikin shekarun samarta ne don yana wajen 40s ne amma dai duk wanda yana gabansa in dai matsalan ilimi ne to tsakani da Allah sai ya jinjina masa in kuna munakasha da shi akan matsala don nayi munakasha da shi a matsala biyu sai ka kawo hujjoji kaman guda goma na hujjar ka in ka gama sai ce isan san kace eh sai ce bari in kara ma guda goma naka sai kara ma goma tukunna sai dawo sai maka maka kabi akan su gaba daya duk adadin hujjan da ka kawo matsalar ka da ikon Allah in ka gama sai ya kawo maka adadin da ya kai irin wannan dan ya kara ma karfi sai ka je ka gama sai ya ce ina zuwa in ya da baya kuma duk sai ji kanka bilakika mun yi nama da shi na na ilimi iyakar ilimi yawanci yana program a cikin ar ga wanda suke da alkanawatul fada'iya me ake kiran da turanci satellite stations ga wanda suke yawan wacin akwai ar-risala program da ake iya cikin masu featuring sosai a ciki kuma program da yake da larabci amma na ilimi ne iyaka yawanci dai dan limitation da suke samu ba su iya da turanci kuma yawanci yanzu ana bukatan awa da turanci a duniya gaba ɗaya saboda kasashen da turanci yi ƙarfi musulunci ya yi ƙaranci kuma su muke bukata su shigo addinin dan burin mu yawa a musulunci ba a yi kaɗan ba ne wannan shi ne. na'am mala ce wa amma sha'ar ru'usin nisa fala ya jizu halkuhu amma lalle gashin kawunan mata baya halatta a aske shi duk gashin da ke kan mace bai halatta ta yi mai ba ta aske shi lima rawahu an-nisa'i fi an ali saboda abin da imamu nisa'i rahimahullah ya kawo a cikin sunan nasa da isnadin daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa rawahu bazzar bi sanadihi fi an usmana radiyallahu haka imamu bazzar Allah ya masa rahama ya kawo shi da isnadin daga usman bin affan radiyallahu anhu hadisin farko na imamu nisa'i ta bangaren ali ibn abi talib hadisi na biyu ta bangaren bazzar daga Usman bin Affan radiyallahu an wa rawahu ibn Jarir bi sanadihi an Ikrima radiyallahu an haka ibn Jarir ya kawo shi ta bangaren Ikrima bin Khalid Allah shi kara masa yadda kalu suka ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tahliqa almar'a ra'saha manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya hana mace ta aske gashin kanta bai halatta gare ta ta aske gashin kanta ba والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ساكا كما هاني إذا يزول وجن من ظن الله فإنه يقتضي التحريم تو هاني من ظن الله إيا هكون تحرم تشيني ما لم يرد له تعارض تعارض matukar ba wani abu ne zo ya ta'arudi da shi ba to ta'arudi shine fito na fito matukar ba wani abu ne ya zo ya yi fito na fito da abun ba to abun da ya dace idan hani ya zo daga manzon Allah a yi mai shine sai a ɗauka a matsayin haramun ne don malaman usul na cewa annahayu yufidu tahrim hani a koda yaushe yana amfanar da haramci ne inda aka ji hani ne inda ba wani uzuri da ya zo ya keɓantar da shi ba to asulun nahayu yufidu tahrim asalin hani yana amfanar da haramci ne haka manzon Allah cewa yi naha rasulullah manzon Allah ya hana an ta mar'a ra'asaha da cewa kada mace ta gaske gashin kanta ba ka tunda yi hani hanin iya gaya mana cewa askewar menene haramun ne mafu da haka ya hana an ta halukal mar'atu ra'saha na'am قال ملا علي قاري في المرقة شرح المشكة هكا ملا علي قاري أتي لتاف ثناء المرقة شرح لتاف المشكة المصابيح في wal jamal. yace an hana mace kada ta aske gashin kanta ne me dalili yace saboda gashin da ke kan mace a matsayinsa gare ta kamar gemu ne ga maza kalliha lirrijal matsayin gemu ga namiji shine matsayin gashin kai ga mace yadda ba a so namiji ya aske gemunsa har ma askewan haramun ne to haka ne kuma matsayin mace ta yi me na'am ta ce gashin kanta shi ma haramun ne ya ka wannan a cikin ya zo a cikin majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh Mufti Diyar Misriya juz'i na biyu shafi na 49 mana yace wa amma qasu sha'ri ra'siha amma gajarta gashin kanta fa in kana li hajatin ghairu zina idan ya kasance na bukata ne ba dan ado ba aske gashin kanta ka an ta'ajas An ya عن wa أو alaiha fala ba'sa bi qasihi bi qadri al haja yace aske gashin kai din ko kuma qassu wato qassu gajartawa din idan ya kasance tana so ta gajarta ne dan ya kasance gashin tana gagara gyara shi saboda yana tsawo dewan gaske kuma yana wahalar da ita mala yace fala ba'asa bi qassihi bi qadri al haja in tsawon sa yayi yawa babu lafi ta rage kadan amma ta aske shi gaba ɗaya ba wannan bai halatta ba amma in dai ta dan gajarta ne dan kaɗan menene matsayinsa babu laifi ga wannan mafhum tayyib ne ce kama kana abu azwajin nabi sallallahu wasallam yaf'alna ba'da wafatihi kamar yadda ya kasance sashin matan annabi tsira da abinci tabbata a gare shi suke aikatawa gabanin ya bar duniya Eh, afwan ba da shi bayan ya bar duniya a bayan barinsa duniya suna gajarta gashin kansu kaɗan sai ce to in haja ne bukata ne ta bijiro saboda ya yi tsawo da yawa ko kuma kwarkwasa ya taru a cikinsa ko kuɗin cizo ya taru a cikinsa to wannan babu laifi a ɗan gajarta don a magance abin da ya damu a ciki na'am za a iya sa magani amma wani lokaci akwai treatment da baya yiwa sai an dan gajarta ai shi yace kada aske duka sai a dan rage yace gwargwadon bukata ragewa din za a rage amma gwargwadon bukata da ta kama a rage wannan shine sharadi in dai dan gwargwadon bukata ne to wannan la ba asabihi babu lafi a kansa shi yasa yace menene bi qadril haja da gwargwadon bukata mala yace walitarkihinna at-tazayyun ba'da wafatihi wafta na an ta tsawili sha'ar saboda matan manzon Allah suna rage gashin kansu bayan ya bar duniya saboda sun bar ado ba da wafatihi bayan rasuwarsa amma har ya bar duniya suna masa gaye ki da duba gida mai daraja irin wannan da 63 a cikin matan akwai wanda da sun girme shi ma amma duk da haka ba su daina yin gaye ba wanda wannan iya daga cikin abin da ke da muhimmanci a rayuwar aure ko shekara ɗari miji ya kai mace da kai ɗari ya dace a rika cin gaba da yin gaye gwargwadon abin da za a iya don yi wa juna gayen ibada ne a wurin Allah manzon Allah dai har ba duniya ana masa gaye a gidansa ya wanda alhamdulillah duk wannan yanzu mata kuna ci gaba ana samun wayewa amma da subhanallah da akwai matan da yadda kusan aladu haka suke rayuwa a gidajen maza Allah dai shi kare mu sannan wasta ihin na an ta tsawili sha'ar kuma sun wadata daga barin tsawaita gashi me watar da su ba su da bukatan aure wani ma neman auren su bayan rasuwar manzon Allah ya haramun ne su haka ba su da bukatan aure da haka sun zauna sun sake iyakar sakewa suna rage gashin kansu in bukata da kama malai ce wa amma in kana kasu mar'a min qasu sha'riha huwa tashabbu bil kafirat wal fasiqat ce idan manufar mace wajen gajarta gashin da ta yi ne kawai don ta yi koyi da kafirai mata da kuma fasikai ko don koyi da maza fa hadha muharramun bila shak yace wannan haramun ne babu kokonto a cikin sa kwata kwata wannan menene haramun ne babu kokonto a cikin sa linnahi an tashabbu bil kafirat umuman saboda an yi hani a yi koyi da kafirai mata umuman a bisa ga fiskan umumi haramun ne haramun ne haramun ne ala wajihil umum a bisa ga fiskan umumi wa an tashabbuhil rijal haka kuma an hana mace daman ta yi koyi da namiji sai da mata ɗan rage gashin kanta dan ya zama irin na maza nan ma haramun ne a shikenan a wajen rage gashin ma ana duba niyya idan niyyar dan magani ne ko dan wani damuwa ko dan bukata ya halatta ta dan rage kaɗan gwargwadon bukata musamman in shekarunta ya wuce na bukatar aure kamar a ce ta kai shekara 250 misali wannan ana iya duba bukatar amma in dai koyi damin manufar ragewa din shine dan koyi da kafirai mata ko dan koyi da fasikai ko dan ta kwaikwayi namiji to wannan niyyata ta na koyi da waɗancan mutanen banza ko kuma koyi da jinsin da ba nata ba na maza yana haramtar da wannan ragewa din har ma yana kawo mata tsinuwa a wurin Allah kuma manzon Allah ma ya yi tsinuwa gare ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda hadisi da ya inganta cin gashi adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala da manzo Allah ke ce ala anna rasulullah al mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijali Allah ya tsine wa matan da ke kwaikwayon maza kuma haka Allah ya tsine wa mazan da ke kwaikwayon mata da haka akwai tsinuwa tsakaninsu mafhum tayyib bane cewa in kana alqasd minhu at-tazayyun idan ku ya kasance manufar mace ma ta rage gashin dan ta yi wai ado ne tana ganin yanzu mijinta ta gama burge shi da tsawon gashi bari kuma ta canja ainihin dabarar rayuwa sai dace ce bari a rage wannan ɗin. mala yace fallazi yazharu abin da ke bayyanuwa annahu la yajuzu bai halatta rage tsawon gashin ta dan ado ga mijinta ba ko dan ado ne wa miji bai halatta a tsainihin mai rage tsawon gashi ba ko da ado ake so a masa mala ce kana shaykhuna ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shankiti rahimahullahu ta'ala fi abwa'il bayan malamin mu Muhammad al-Amin ash-Shankiti Allah ya kara masa yadda yana fara cikin abwa'ul bayan littafin Sheikh Muhammad al-Amin ne ash-Shankiti rahimahullahu abwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yayi tafsirin qur'ani da qur'ani littafi ne mai matukar muhimmanci yace annal urfa alladhi sara jariyan fi kathirin min al bilad bi qat'i al mar'a sha'r ra'siha fi ila qurbi usulihi sunnatun ifrinjiyya mukhalifa lima kana alayhi nisa'ul muslimin wa nisa'ul arab qabla al islam فهو من جملة الانحرافات التي أمت البلوى بها في الدين والخلق wasamt samt wa ghairi zalik yace abin da yake al'urf abin da yake aka sani wanda ya kasance mai gudana a da yawa daga cikin garuruwa inda ake samun mace ke gajarta gashin kanta wani abu ne da ke kwaikwayon al'adu na mutanen da suke masu ma kokarin yakar addinin musulunci kawai koyi da su ne kuma wannan ya saba abin da matan musulmai ke kai kuma ma ya saba wa abin da matan larabawa ke kai tun gabanin zuwan musulunci don matan laraba tun musulunci bai zo ba ba sa rage gashin kansu wannan wani abu ne na ajamiya na ajamiyyai da aka yi koyi da shi fa huwa min jumlatil inhirafat iya daga cikin jumlolin inhirafat waɗanda allati ammat albalwa biha fid din ababen da suka game gari gaba daya wal khuluq suka bata ainihin ɗabi'u kuma suka lalata al'umma saboda yake cewa wannan abu ne da gaba ɗaya bayi da asali a addini dan ko al'adar laraba gabanin musulunci su ba sa yi sun ajaba an hadith sai kuma ya saba aka ba da amsa akan hadisin da ke cewa anna azwajan nabi ya akhudna min ru'usihinna hatta takunu hatta takuna kal wafara bi anna azwajan nabi innama قصرنا رؤوسهن بعد وفاته لأنهن كنا يتجملن في حياته yace ma hadisin da aka ce matan manzon Allah suna rage tsawon gashin kansu zuwa har ya dan takaice ya zama kawai moderate wato dan tsaka tsakiya ya zama suma ne bai wuce wanda ma namiji zai iya bari ba yace abin sani sun yi wannan ne innama kasarna ru'usahunna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam kawai sun yi wannan dan su gajarta gashin kansu ne bayan manzon Allah ya bar duniya li'annahunna kunna yatajammalna fi hayatihi dan sun kasance suna masa ado da wannan a cikin rayuwarsa wa min ajmali zinatihinna shu'uruhunna iya daga cikin mafi kyan adon mace a duniya shine gashinta daga cikin mafi girman adon mace a duniya gashin kanta amma wa ba'da wafatihi amma bayan manzon Allah ba duniya falahunna hukumun khassun a yanzu matan sa da wani keɓantaccen hukunci la yushariku hunna fihi la tushariku hunna fihi imra'atun wahida min nisa'i jami'i ahli al wanda a yanzu matan da ke bayan ƙasa na duniya gaba ɗaya ba sa tarayya da matar fiyayyen halitta cikin wannan ɗabi'a ɗin mai dalili saboda matansa ya bar duniya tun da ya bar duniya za su ƙara aure mala yace huwa inqita'u amalihinna inqita'an kulliyan an at shine yankewar burin yankewa na gaba ɗaya daga aure tun da ya bar duniya burin su ƙara aure ya yanke har abada burin su yi mai su kara aure har abada ya yanke wa ya'suhunna minhu al-ya'as alladhi la yumkin ay yukhalitahu tama da kuma cire tsammanin su cire tsammanin da babu wani abin da ke iya kusantansa mafi kankanta fahunna kal mu'tadat al mahbusat sababihi ila mautihi sai da hukuncin su kamar mata ne da aka kange su daga aure har zuwa mutuwa قال تعالى الله يتي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم إن ذلكم كان عند الله عظيما سورة الأحزاب آية 50 uku Allah ya ce bai halta gare ku ba ku cutar da manzon Allah haka bai halta gare ku mutanen duniya gaba ɗaya ku auri matansa bayan rayuwarsa Lallai wannan ya kasance a wurin Allah babban al'amari ne matan manzon Allah bai halta wani mutum ya kusance su ba shi kadai ke da wannan daraja a duniya amma hatta matan bai an aure su bayan rasuwarsa manzon Allah ne kadai ke da wannan gata bayan rasuwarsa baya halatta a aure iyalinsa amma sahabbai wani zai rasuwa ne aure ta har ma tabi'ai sun aure matan wasu daga cikin sahabbai duk wanne na iya wal ya'as min ar-rijal bil kulliyya qad yakunu sababan tarkhis fi ihlali bi ashiya' min az-zina mala yace cire tsammanin mace daga namiji gaba ɗaya na gaba ɗaya har abada iya zama dalilin da za a mata sauki wajen halattar da wasu ababe na ado wanda yake la hillu li ghairi zalika sabab wanda baya halatta akan wani dalili ko bayan wannan don haka mata manzon Allah dan so rage gashi a nan fahimtar Muhammadul Amin Ash-Shankidi rahimahullah shine ko da matan da sun yi to bai halta matan yanzu su yi ba saboda su sun yi dan bukata ne ta ba za su kara aure ba amma yanzu mace ko ta kai shekara dubu ɗaya a duniya ba ta da tsammanin ba za ta ƙara aure ba don ba wahayi kamar caka da ta yi aure ba kuma duk yadda take ga ta gama girma kamar yadda Sheikh bin Bakr Maula ke faɗa kullu kitsa laha kitsa duk abin da zai faɗo ƙasa daga sama to a ƙasa akwai mai bukatansa yanzu sai kwaro ya faɗo ƙasa muna kula shi ya faɗo bai dame mu ba amma kina ganin yana faɗuwa sai ya kulle ta kansa ita ta samu abinci ke kuma daga ruwa zai sauko wasu ran bashi da rasu ki saka abu a indar kina tarar ruwan nan saboda kina bukata amma akwai abin da kuma baya bukatar ruwa shi yasa yace duk abin da ya faru a ƙasa akwai mai bukata to idan wane ya ga baya bukatar wance da aure to akwai wanda kuma shi a lokacin ita yake bukata shine kullu saqita laha laqita ba yace ce wai don takare ayi me ayi gobara kuma dan ta je magi a nade kasa saboda shi kare in an yi gobara bai dame shi ba bai da kaya dakinsa bai da gado balle electronics balle room divider duk wannan yana da su babu da haka in an yi gobara bai dame shi ba amma kuma in yana da mutunci ai mai gidansa iya da shi uwar dakin sana da shi kuma shi je yage a naɗe ƙasa idan an naɗe ƙasa akan me zai zauna a sama ita bishiyar da yake kanta a saman za ta zauna idan babu me in babu ƙasa ai babu ita ai duk wani menene kullu saqita laha laqita shi karen bai dame shi ba gidan dan an yi gobara zai iya fita ne kai abun sa bai da kaya amma akwai mai bukatan kayan kuma jemagin an da kasa shi ba bukata to ai bishiyar da yake ga tana bukatan ita kasar karin magana ne kawai na ba shi yasa da man karin magana lokaci wasu mukan yi kwaskwarima a kai in an samu gaba ba lokacin magana a kai ba ne da akwai kwaskwariman da aka mata mala ya ce fa'alal mar'a an tahtafi bi sha'ri ra'siha wata taghtani bihi wata taj'aluhu zafa'ir yana zama wajibi akan mace ta rika kiyaye gashin kanta ta rika gyara shi ta rika sanya shi ta ga dama tana mai da shi a matsayin kitso ana mata kitso wala ya laha ja'aluhu fawqa ra'as ras min nahiyati kafa bai halatta mace kullum ta bar gashin da kawai ya kasance a kan kai ta mai da shi tozo ko ta da da shi baya kawai kan ƙeyarta kullum ya zama gashi na ke ba a so just once in a while in bukata da kama ta bari aka babu damuwa amma ya zama kullum haka gashin ta yake wannan ko ba daidai bane wata ran ayi kitso wata ran a dan taje shi a dan gyara a dan huta ka dan tukuna gabanin a kitsa shi قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يا da في مجموع الفتاوى جزئي نأشرين دبيو شافي ندليد أربعين دبير يتي كما يقصد بعض البغايا تظفر شعرها basiran wahidan masdulan bainal katafain kamar yadda sashin wasu karuwai suke yi suke sanya gashi a kansu su yi me da shi kawai kitso kwaya ɗaya ya zama kwaya ɗaya su kwaya ɗaya kadai tsakanin kafaɗanta ta yi shi kwaya ɗaya ya ce wannan bai halta mata musulmai su rika yin ba a yi kawai kitson kwaya ɗaya aka yi dogo irin yadda suke yi sai a sa shi tsakanin kafaɗa ko ya zo ta gaba ko a me da shi ba ya kwaya ɗaya ya ce wannan ba dare ba ne ba a son mata musulmi su rika wannan sai dai rika yin kitson ana yin sa gwargwade da kaba guda uku ne a biyar ne a bakwai ne tara ne goma sha ne casa'in da tara ne ɗari da ɗaya ne yadda zai sawwaka ina ga sai mu tsaya a nan daidai gaba da za mu tashi akai insha Allah ta'ala akwai tambaya masu muhimmanci ɗaya biyu uku haka insha Allah ta'ala sai mu amsa abin da muka karanta Allah ya sa ya zama hujja gare mu gaba ɗaya ba hujja a mu ba Allah ya ba wa iyaye mata daman koyi da wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daga yau a rika rubuta tambaya kamar yadda aka saba ko da ko ni nake kato ko ba ni ba a rubuta tambaya na'am gashin gira muna zuwa kan magana akan gashin gira insha Allah ta'ala akwai gaba da zan yi magana akai shampo suna sa na attachment ma wannan bai halatta ba abin da aka ce naki ma ki cire kuma sai kika nemo shi kara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un farce fa gaba ɗaya an ce nakin ma ki cire kuma sai kika je kika sake siyo wani kika kara wannan ayyuwa shari'a kunnan oshegu ne Allah ya kare mu daga wannan na'am ba mace mai sa mace mai kwaikwayon maza mace mai kwaikwayon maza eh haka ne Allah ya la'ance ta kamar yadda kuma aka la'anci namiji mai kwaikwayon mata a kaya magana akan ka tana tambaya akan matan da ke sanya kayan mazan su nayi magana su to ai na mazan su ne a ka'ida mu sani cewa shari'a akwai kaya da suke na mata ne kadai daga an gansu an san kayan mace ne akwai kayan da suke na maza ne zalla daga an gani an san namiji ne in ma an mace ta saka ta wuce gona da iri ne har ma da fartanya duk ta wuce akwai kuma kayan da maza da mata ke iya tarayya a kansu na daga cikin kayan da yake banta da mata zalla kaman zani skirt shimi wannan na suwa ne ne na mata ne zalla a kuma ɗinka riga da atamfa a tattare ta a mata ado duka wannan na suwa ne ne na wata ne bai kama da na maza ba haka kuma a ɗinki akwai na maza yanzu daga na kira gari na wane ne na namiji ne jallabiya mata irin wannan ɗinki a ado duka na maza ne akwai ɗin kaya da ɗinki ne na maza daga an gani an san na namiji ne yanzu kiga mace da gare sai kin san ta yi garaje dan daman bai ma yi kama da ita ba so a waɗannan na maza da na mata zalla ko mace namijin da ta saka ta yi haramun kawai ta saka misali garansa ko wani kaya nasa da yake specifically da maza ne haka shi in ya saka na da saboda zama ya daɗi sai saka skirt ɗinta da shimi sai ɗaura zani da daƙiƙa wannan shi ma aikata haramun duk daɗin zaman da aka samu amma akwai kayan da maza da mata ke iya tarayya a kai menene misalin kayan da maza da mata ke iya tarayya a kansu misalin irin waɗannan kaya briefly shine t-shirt da ake iya samu akwai wandon da ɗinkinsa na maza da mata ne kamar yanzu wando mai lawurje namiji na iya sawa mace na iya sawa don yanzu irin matan da ke wanzu la islamiyyan nan musamman masu taurin kai da hawa a taban nan mun yi mun yi na yi yawanci ta magana a kai wasu su ba da uzuri wallahu alam muna fatan Allah ya karbi uzurin da mace ta saka zani ta hawa a ya ga ta saka wando ta hawa taɓa haka ne in ya zama dole zara ta saka wanda to akwai ɗinkin wanda da sun gani maza da mata na iya tarayya a kansu musamman hatta uniform na makarantun addini na isa wando ga mata a wani lokaci wannan babu laifi ga kayan da maza da mata ke iya tarayya in mace da saka namijinta ko kuma in namiji ya saka na me na matarsa wannan da ikon Allah babu laifi a kai don shari'a ta yi sauki wannan kuma na farko ki duba abun akalan gabanin mu kalle shi nakal kayan da ke zuwa mana na gwanjo kike sa kin zama da saka can gila kayan da yake sa gila gabriel ne saka can ko christopher ko bush ne saka shi kuma gila kayan ne saka yake alfahari ya yi gaya gila peter ne da saka ko hillary ne da saka matar clinton ba wanda ya sani a shi kenan mun ɗauka mun yi aiki da shi ba tare da mun yi bahasi ba me dalili saboda tsarin sa yanzu da siffar da yake sai ya halta mu saka muna duba menene al'asluhu ne al'ana yanzu da ya zo gare mu da wani irin siffa ya zo shi ɗaya kenan na biyu a babin mu'amala al'asali fi kulli shay shine al'ibaha a shari'a halasci ba a cewa kaza haramun ne sai da nafsi to bayan mun toge wanda ya haramta to asali sai mu ce halal ne shi mafhum tayyib na'am wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ha da gashin kai gashin jikin gangan jikinsu e idan ya koma koma bayan gashin kai dukkan wani gashi da ke jikin mace mutoge na gira dan na gira yana jin na kai ne bayan wannan duk wani gashin da ke jikin mace ya halta da cire in tana bukata halal ne ta cire shi duk wani gashin da ke jikin mace halal ne ta cire shi inda bukata wani ma cire shi ya fi falala akan barinsa na'am wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am ba mu zo kan rina gashi ba babin yana zuwa nan gaba kaɗan mun kira ne insha Allah ka tuna gaba za a karanta ga mai rai insha Allah ta'ala na'am da tara ba ta aiki da carbi kuma an ce kada ya wuce tara kuma ta yi wata tana samun kuskure wata ran ta kara wata ran ta rage babu damuwa akan wannan kuskure da zai faruwa na a kara ko a rage in ko kwanto dai kullum masu dauki kaɗan din sai ta gina a kai da gaba da karasawa da yake da na biyu ina mamakin mutum ce ba zai iya irga tara ba amma zai iya irga kuɗi kuma naira tara. kuma zai iya rika kuɗi naira dubu hamsin yanzu ki bata dubu hamsin ta iya rarraba su duk za ta kakkasa su ta kakkasa sai ta da total ta hada waye bai iya rika kuɗi ba kowa iya abadan shari'a mun tuwasa da su mu ji tsoron Allah mu gyara ina ji bayanin ya kare kawai mu ji tsoron Allah mu gyara in dai kuskure Allah zai mata afuwa daidai sai Allah kowa na iya wannan kuskure na irgen ɗaya biyu a rayuwa ga wanda suke da shari'a mutum na iya kuskure wata ya kama wani ya mai ta bai sani ba kuma yi da yatsan ma fi sauki bayan ladan ya fi sauki da daɗi dan yatsun gobe kyama suna magana an yi da su alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim so haka yi da hannu shine ma dace da suna kuma shine falla da ladan gaba daya wallahu ta'ala ala dare ya dan sako kai sai mu yi hakuri a dakata a nan wurin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله بكاتمنا الخير قبالي الله كبيا منا الله بكاتمنا الخير قبالي الله كبيا منا Allah bukatunmu na alkhairi gaba dai Allah ka biya mana ya Allah wanda suka nemi addu'a daga gare mu cikin waɗanda suke neman addu'a Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya kuma taimaki masu taimakon musulunci mata masu juna Allah ya sauke su lafiya ya albarkaci abin da za su haifa masu ‘ya'ya gaba ɗaya Allah mana baiwa da yin tarbiyya mai nagarta marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu matsalan yara wajen tarbiyya Allah ya magance musu wannan matsala ɗin masu samun sabani da madansu Allah ya magance wannan sabani ɗin Allah mana baiwa da zaman lafiya da iyalanmu gaba ɗaya Allah ya mana baiwa da yin hayatun tayyiba fi duniya wal akhirah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam هذا هو ما عندي وبالله التوفيق